al'ada a kowane watan Ramadana mutane kan buƙaci kayan marmari don gogin kwai ko kaji a yau mun samu zantawa da shugaban kungiyar masu kaji da kwai na wani irin tanadi suka yi a wannan wata na ramadana ka kuma yadda hiranmu ta kasance da shi sunana muhammadu aminu adamu mai kaji abba boss ah, ni ne shugaban gonar nana farms wacce take garin sarauniya a karamar hukumar wake tofa to ga watan ramadana an fara ramadana kuma akan buƙaci kaji hmm. da kwayakwai To, akwai wani tanadi da aka yi? A tanadin da muka yi shi ne, kin san ita harka irin wannan ko da yaushe in zama ta zo shine bukata ta fi abin da yake kasu, sai ka samu matsala ta farashi. To amma mu a matsayin mu na yan kungiyar masu kiwon kaji mun tanadi cewa da akwai kantuna da muka yi namu haka unguwanni za su ga ana buɗe kantuna ana sai da kwai to duk mun yi ne don mu sauƙaƙa wa mutane ya kasance matsalar da suke samu a wurin dilolin mu ba za su samu ba to amma kin san yadda rayuwa take duk abin da kai mataki wani sai ya nemi ya shan a yanzu magana da nake miki da akwai tsari da muka yi muna kai kwai wurin faya da ake yi ta azumi a nan wurin trade fair kusan duk manoman mu suna ba da gudunmawar su ana kai kwai ni kai na daga gona ta ina ba da kira ɗari biyu kusan na huta gobe bayar na huta gobe bayar duk ana yi ne don a sauƙaƙa mutane. Farashi <laughs> to ai farashi farashi yanzu kin ga daga gona ta ne ina sai da kwai ina sai da kwai a gona ta 880 to amma sai ka je da kin tofa ka dauko kuma ba kowa muke sayarwa ba sai dilolin mu da suke tare da mu ina da kanti a bacirawa ina sai da shi 900 to kin su yan kungiyar mu idan suka je suka dauka ai sun yi wata wahala kuma a inda za su aje sai sun sa wani mutum da zai kula da su to kin duk kuɗi za a basu so ban san farashin da suke sayarwa ba su da amma dai zai kasance mai sauki fiye da a wurin dilolin mu to ai dilolin abin da muka samu a baya shine ana barin mu da kayan mu mu ne muka kiwata kajin nan mu muka sha wahala to an mana kwai ka ki ka zo ka saya sai ka bashi saya taru sai ka zo ka karya mana haka suke yin shi haka dai aka rika mana to kuma an sha mu warke ba za mu yadda a kara ba ka ce kun bude shaguna a A'a ba unguwanni ba wannan mataki ne da muka ɗauka saboda a wata biyu da suka wuce mun sha wuya mun tara kwai sai da aka zo ana sayan kwanmu ɗari shida kin ga ko baki sani ba kin san ke ki taba sayan kwaya ka ba ko to haka ake zuwa a takura mu har ta kawo ma daga wani gari za a zo a sai kwaya a wurin mu saboda an karya mana ba. sai muka fuskanci cewa kamar ana yi ne da gangan to shine muka dauki muka shawara cewa za mu bude kantina mu ma mu rika sai da idan suka ga haza ila za su daidaita sai su zo sai mu sai mu sai mu sai mu tattauna yadda za mu tafi al'amuran har yanzu zan sake dawowa baya an mm. shigo wata ramadana mm. ku rage farashin don al'umma musulmi talaka su ai ai zancen rage farashi mutane ne suke cewa a rage da farashi ai farashi eh, abin da ka kashe ka fito da kayanka sai ka mai da kuɗin ka ko yawa to magana da nake miki yanzu masara ita ce rabin abincin kaji rabin abin da ake sa abincin kaji masara to farashin ta ɗagawa yake da akwai waken soya sinadari ne wanda muke sa abincin kaji bai taba tsadar da tun da na san waken soya bai taba tsada irin yadda ya wani ba to ai abin da ka saya ka zuba faduwa za ka yi abin da ya fito maka da shi sai ka da abin da ka kashe ko sannan in ka ga za ka fita sai shi ne za ka sa farashin ka yau mu ba mu ki mu sai da kwai ɗari biyar biyar ba to amma an kai haka gobe ba za ka gonar ba mutane da yawa sun fita daga kiwon kaji saboda wannan abu to yanzu za mu koma kan kaji mm. tunda ana ta zancen kwai eh. su kajin hmm. ya farashin su ko hmm. duk tafiyan ɗaya ne ka ai ai ita a'a ai kaza yin biyu ce akwai kaza ta nama akwai kaza mai yin su ne kuke cewa broilers hmm. to ita broiler ai ita ma abincin da aka bata ta ci ta zama naman ai shi ma yana da tsadar saboda haka yan shekarun baya da suka wuce in kika sai kilo na broiler naira ɗari hudu naira ɗari biyar yanzu in kika je ya kai naira dubu ɗaya kilo ɗaya to saboda kawai abincin da za a bata ta ci shine yake tsada shi wanda zai kinkasa ɗan tsakon ya kawo maka shi ma kaji gare shi da su masa kwan ya ɗauka ya kinkasa shi ma abincin yake ba su saboda haka ɗan tsakon da zai da maka shi ma wannan abin ya shafe shi kuma in yazo sayar maka kai da za ka sai abinci ka bashi ya ci kai ma abin ya shafe ka wannan abu ne na rayuwa kuma ita wannan wannan tsada ta ta azumi zahama ce duk inda bukata ta fi abin da yake kasu dole ki samu ba a nan bane kadai kuma ba ba ba kasar kafirai bane kadai har a in kika je Saudi Arabia yanzu da azumi zaki ga cewa kaya suna da tsada zakin hotel ba watan bane yasa bukata ce bukata ta mutane yanzu wanda baya cin kwai masu ya ci kwai kila ba ka cin kwai kina tsoron ki kiba kan mijin ke ce ki kiba da yawa ba wani abu da wuce bukata ce ta wutar da zan bayar is shine to madalla da fatan za a sauƙaƙa a wannan wata na ramadana baraka bashir murya amurka daga kano a najeriya a cikin watan miyar fama azumi sarki kake ko gwamnati ne a watan gaza ka yi azumi wasi ka shi shi ana yi tsayi duka ko ina sai azumi in mun ji mantawa za mu samu ƙara cikin shi rayuwa kan canza ko